إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باي بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da الله تعالى ta'ala mai kowa mai komai wannan yammaci na litinin goma sha ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 yammacin da daidai da ashirin cip ga watan satumba a shekara ta 2010 miladiyya za mu ɗora inda muka dasa a karatunmu na jiya a wannan littafi mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya ɗan shi da gafara da ake gabatarwa a nan kwakungu cikin garin na fatar jihar neja a jiya mun shiga babu hukukin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake bayanin cewa shi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama imani ne da annabawa domin duk wanda ya yi imani da annabawa duk bai imani da annabi ɗaya ba to ya sani imanin shi bai cika ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu shu'ara yake cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun annabi ɗaya Allah ta'ala ya tura musu suka kare tashi Allah ta'ala ya ce gaba ɗaya mutanen annabi nuhu sun kare ta manzani da Allah ta'ala ya tura musu sai zamana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin shi abu na farko kai imani da shi abu na biyu ka tabbatar da manzancinsa ga mamman manzanci ne ya shafi kowa da komai babu wani wanda zai fita daga ƙarƙashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljanu suna ƙarƙashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ta'ala ya ba mu labari yake cewa wa idh sarafna ilayka nafara min aljinni jinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansutu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أزوى إذا الله تعالى يقول قصص kun gano wannan da kyau saboda haka kai har ma wani yana ganin mala'iku suna cikin manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yake cewa wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin mun ga wannan cikin alqur'ani amma dai wannan magana ce da ake sabani akan ta saboda ka babu wani wanda zai ji a yanzu ya kai wani matsayi da zai ce shi ya fita daga karkashin manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana da tahi shari'a ta daban yin wannan faɗan wannan maganar to lalle ilalla kin yin imani ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mamman manzanci ne wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira قل يا أيها الناس إني رسول jami'an إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض ما لن يكون من آيوي دسكي مغانا كان biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin manya-manyan ayyuka na hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa bayan ka imani da shi ka tabbatar da manzancin shi ga mamman manzanci ne biyayya gare shi biyayya ce wacce take ita ce gaba da kowace kuma abin da ake nufi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum ya gabatar da kowa da komai akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da bayani ya gabata jiya ita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dora ta ba a kamanta ta da ta wani a ce ta yi daidai ta wani ko ba ta yi ba a'a ba a kamanta ta da zarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan sami'na wa ata'ana ne wannan shine kuma maganganun mu ne akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yana da littafi mai suna Fa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a jiya anan mun karanta ayoyi da malam ya kawo yau za mu tashi hadisi kai tsaye malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم وانا حديثي ما مسلم يريته kun ga ما malam yace babu huququn nabi sallallahu alaihi wasallama sai yace wa qauli la ta'ala ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa ulil amri minkum sai ce wa qaulin ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun sai ce wa qaulin ta'ala wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ce wa an an abi hurairata mana gaba ɗaya ayoyi ne da hadisai suke magana akan wannan babi da ake magana akan su hadisi daga abu huraira abdurrahman ibnu sakhar allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce umirtu an umarce ni wa kenan ya umarce shi Allah maɗaukakin sarki ya ce umirtu an umarce ni an uqatilan nasa akan in yaƙi mutane anan annas bi ma'anahu al'am aw bi ma'anahu al-khas eh am ma'ana dukkan mutane ko kuwa a'a ya yaƙi kafirai eh saboda me kuka ce kafirai hmm? saboda mai kuka ce kafirai saboda mai kuka ce kafirai saboda hadisi an ce hatta ya kulu hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah mun gano wannan da ke ko wanda ke shi kan mummuni dama ya riga ya shaida an gane wannan da ke ko kuma nan da aka ce annas ba a ware balarabe ko ba balarabe ba domin akwai abin da makiya musulunci suke so su nuna wa mutane cewar shi addinin nan na larabawa ne kai wanda ba balarabe ba babu ruwanka a ta kenan kullum farfaganda da suke yadawa kenan suke so su gamsar da mutane addinin na larabawa ne in kuma a ƙasa ce irin ta najeriya sai a ce addinin na hausawa ne shi kuma bahaushe sai abin ya shige shi yake daukan duk wani ba bahaushe ba kabila yake cewa wani ai kabila ne saboda haka yana ganin ba za a ci yankan shi ba ba za a bi sallah ba saboda haka yana ganin yana bin kabila sallah wanda yake yana cin yana maguzanci shi bai ma sani ba dan wannan aqida ma maguzanci ce don Allah ta'ala yana cewa wa man yu'minu billah illa wa hum mushrikuna saboda haka shi addini nan na Allah ta'ala ne addini na kowa da kowa ba batun bahaushe a ciki ba batun balarabe a ciki ba batun kowa saboda kawai jiran da ake yi wai ana ci ma addini zarafi ko a za a yi taimako ga addini a ce wai larabawa ba su ce komai ba wannan kai na ka samu wannan tunanin ka ce wai larabawa suna gani ana abu kaza addinin nasu ne Allah ta'ala cewa inna akramakum inda Allah atqakum raka addinin nan ba na larabawa bane addinin nan ba na wata kabila bace addini nan na wanda yi ne kawai kuma ya yi shi akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama larabawa nawa ne kiristoci ga suna a labanan kun gane ga suna a yaman larabawa nawa ne yahudawa kamar bani tagli inda ke akwai ɓarɓashi barbashin su laraba nawa ne da babu ruwansu da addini kawai ya za su samu kuɗi shi ne a gaban su ko ba ga yake ba kaga wani haɓar shi da tafi hannunka ba bambanci tafin hannunka akwai gashi to haka za ga haɓa shi mana to za ka al'amurra masu tarin yawa saboda ka addinin karka ji cewa na larabawa ne a addini ne na duk wani wanda yi shi ne domin Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane ne baki daya wa ma arsalnaka illa ka lin-nasi bashiran wa nadhira umirtu an uqatila nasa zan uqatil fili ne mudari kuma yafidu al-istimrar kun gane ko yana zan ci gaba kenan zan dinga yakar mutane mecece gaya din zuwa wanne lokaci ne za a tsage ta buɗe wuta a ta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai lokacin da suka shaida babu abun bautawa da cancanta sai shi Allah ta'ala to a lokacin za a ɗaga musu kafa tunda sun zama ƴan uwanku mummune kun bayyanci wannan da kyau ko abu na farko kenan abu na biyu wa yu'minu bi kuma su yi imani da ni mana Allah ilaha illallah shine hakkin Allah ta'ala wa abin nan wa ashadu kuma anna muhammadun rasulullah shine wa yu'minu bi su yi imani da ni ita la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai wa bi shurutin sab'atin qad qulida wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu والإخلاص والمحبة والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب نجي حفظ الحكم حتى يكوز شرط أن يقدا باقي الحسن البصري كتشوا shi mabuɗi da kake da shi na mota ko na mashin na gida ko na shago yana da haƙora ko ba shi da haƙora da haƙora ita la ilaha illallah ita ce mabuɗin gidan aljanna kun gano wannan da kyau idan mabuɗi ba shi da haƙora zai buɗe ko ba zai buɗe ba ba zai buɗe ba sai ce la sharuɗan la ilaha illallah din nan su ne haƙoran nata kun gano wannan saboda haka kamar da kasan sallah tana da sharuɗa azumi yana da sharuɗa to haka na la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana da sharuɗa sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah sharuɗa guda biyar na muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yu'minu bi su yi imani da ni wa bi ma ji'tu bihi kuma su imani da duk abin da na zo da shi awwano kenan uku su imani da babu abin bauta da cancanta sai Allah ta'ala shi shi kadai su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su imani wa bi ma ma al-mawsuliyati tufidul umum ka dauki wata kaida duk wani suna daga cikin asma'ul masula kamar mai kenan kama allazi allati allatani allazani allati allazina duk waɗannan man ma duk su ne na al'umum duk asma'ul mausula al-mubahama duk sunaye ne na da suke yufidun al'umum suke ba da fa'idar al'umum kamar da mai maraƙi yake faɗa yake cewa siyahu kullun awil jami'u wa qartala allati al-furu'u wa ma ji'tu bihi da kuma duk abin da zo da shi su imani da ni kuma su imani da duk abin da zo da shi abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo da me alqur'ani mai girma ya zo da me sunna shi al-mutahhara kun gano wannan da kyau ko saboda haka mutum zai imani da shi ya imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa iza fa'alu zalik idan suka aikata haka me kenan suka tabbatar da babu abin bautawa da cancanta sai Allah ɗaya kenan suka yi imani da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da manzan Allah ya zo da shi abubuwa no kenan uku idan suka yi haka asamu minni dima'ahum sun kange jininsu daga gare ni ba za a buɗe musu wuta ba to idan suka yi imani da Allah ba su imani da manzan Allah ba eh bai yi ba kaga wannan yana nuna maka haƙƙi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar sai ka yi imani da shi kaga wannan shine alaƙar hadisin da kuma babu duk hadisi da ya karanta kai kokari kaga ka kulla alaƙa tsakanin shi da babun da aka kawo karkashin sa dan ka fahimci ina malam ya harara a jikin hadisi din fa iza fa'alu zalik idan suka yi haka asamu minni dima'ahum sun kange jinin su daga gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu mana ba za a rubuce dukiyoyinsu a matsayin ganima ba illa bi haqqiha sai da haƙƙinta ita ne haƙƙun damir yana kuma zuwa gani ha eh yana kuma zuwa ga dukiya domin ita ce aqrabu mazkur illa bi haqqiha sai da haƙƙin dukiyar shine ne zakka mun gano wannan ko kuma illa bi ha ai haƙƙu kalimatu shahada allati hiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatai shahada kenan wa hisabuhum ala allah azza wa hisabun su kuma yana ga Allah madaukakin sarki waɗannan ayyuka ne na bayyane da kuma gaɓai suke nunawa idan mutum ya waɗannan to kuma sauran abin da ya kudirce a zuci Allah ta'ala shi ya sani kun gano wannan da kyau amma ya tsayar da sallah ya tabbatar da babu an bauta da cancanta sai Allah ta'ala ya imani da manzan Allah da abin da manzan Allah ya zo da shi wannan shine abin da yake wajibi akan mutum in yi haka ya kange sa daga al'ummar musulmi kun ga anan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi guda nawa ɗaya waɗannan al'amuran al'iman kenan amma a suratul tauba sai Allah ta'ala ya faɗi abubuwa guda nawa biyu ko uku da Allah ta'ala yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ma harrama Allah wa rasuluhu حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى jizyata an yadin wa hum saghiruna kaga a tambaye ce hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ba sai ce a gaya din hatta yi wa jizyata an yadin wa hum saghiruna A nan kuma sai ya kawo hata ya shahadu Allah ilaha illallah sai ya nuna maka abun ɗayan abubuwa guda nawa kenan biyu hadisi ya tabbatar da wannan aya kuma ta tabbatar da wancan tunda waccan ayar ta yi maganar manufa a kan yaƙi ba za a tsayar da buɗe musu wuta ba hata yi wa jizyata an yi dimo nuna. to yanzu idan aka fara ya su kuma suka musulunta fa za a ci gaba ko za a tsaya to ga idan mutum yana bin tsini a tsinin ci kaga ba za a tsaya ba za a ci gaba ne sai sun bada sai sun bada jizya da Allah ta'ala ta yi hata yi kul jizyata bai ta hata yu'minu bi Allah ilaha illallah ba eh ina ba san kun fahimci magana din ka ga hadisi ga abin da ya bayar aya kuma ga abin da ta bayar sai a hada gaba ɗaya nawa kenan biyu ko su imani ko kuma su bayar da jizya ya zama da suna karkashin kulawa na musulunci ba zai bari a taba su ba ba za su bari a taba shi ba ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله wa an yakraha an ya uda kufri ba da iz an kaza hullahu min kama ya karahu an yi kaza sassan na yake cewa walahu ma kuma suna da ruwaya su su biyu wa wake nan eh da muslim to amma ba faɗi bukhari a baya ba hadisun muslim muka fara gabatarwa hadisun abu huraira a inda kan ce wallahu ma musamman an faɗi ɗaya ba ɗaya yana tare da buhari da muslim kenan walahu ma ana anas radiyallahu an kuma su biyun suna da ruwaya daga anas ibn malik abu hamza khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai hidiman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsawon shekaru goma yana hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kake gani yadda ya tara ilimi yadda ya tara natsuwa yadda ya tara karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin shi yana cikin waɗanda suke shiga gidan Al yace قال rasulullahi الله صلى الله عليه وعلى آله Allah su tabbata الله تيرا دا أميتن الله abubuwa uku man kunna fihi duk waɗanda suka kasance tare da shi waɗannan abubuwa guda nawa guda uku duk wanda ya haɗa su waje da bihinna halawatul iman wannan kan ya sami alawa na imani ya samu zaƙi na imani ya samu abin da ake ce mai imani abubuwa guda nawa guda uku to karantawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin faɗan abu da alisafi yana taimaka maka riƙewa domin ka lissafa hudu kasan san kai a ringizan ɗaya in ka lissafa biyu ka san akwai ɗaya Kisa sai a gabatar maka da adadin domin sai ka dinga lissafi kuma za ka yi shauƙin ka ji waɗannan abubuwa ne kuma za ka ji cewar ba su da yawa guda nawa ne guda uku ne abu na farko cikin uku ɗin an ya kuna Allah wa rasuluhu ya zama na Allah da manzansa a habba ilaihi su suka fi soyuwa a wurinsa shi wa kenan shi mutumin shi mummunin mimma siwa huma ga dukkan abin da ba su ba duk abin da ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ji soyayya su tana ƙasa ne yana son su ne saboda Allah da manzo sun ce me a so shi mana ba wai dan shi din yana shi din suke so ba abu na nauke kenan abu na ɗaya to haka yanzu kowa zai auna wannan ne dama kun san da karatunmu muna cewa ba da kowa ake ba da kai da kake sauraro da kai ake kun gano wannan balle ka ji cewa ayyo karatun da suwa na ake ko an bi ta kan suwa ne a'a ta kanka aka bi ya kake jin zuciyarka akan wannan abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamana Allah da manzan Allah su suka fi soyuwa a wurinsa akan waɗanda masu ba me zai nuna maka haka a lokacin da Allah ya ce a bari wani wanda ba Allah ba ba manzo Allah ba ya ce a yi to sai maga wanne zaka dauka zaka ce na Allah yana magana ku faru makata ne eh kogo zaka ce wannan mutanen da ne duk waɗannan abubuwan kaga za su yi waje da mutum daga musulunci saboda haka wannan shi ne ma'auni din ya za a yi a ga kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zamana idan Allah da manzon Allah suka sa kara ba za ka tsinke ba za ka tsallake ba kowa ya koyi koro kai sai ka tsallake ka ce ina wannan ya saba mu Allah ya saba manzon Allah to anan biyayya ka ga Allah da manzon Allah soyayya ka ga Allah da manzon Allah ta ta dara tawa ta wancan to amma idan ya zamana wani zai iya ce maka kai zai iya ce maka ka bari sabani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka bi to lalle ka sani soyayyar wancan ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fa ba wai ai magana ma ta yi daidai ba dan soyayyan ma ta yi daidai shi ma bala'i ya zama na yadda kake son Allah hamsin haka kake son wani wanda ba Allah ba manzon Allah ba hamsin daidai waje da kenan haka wani shine shirku taswiya da kafare suke cewa abin nan izini sauwikum da rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun haka Allah ta'ala ke cewa wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nas ana samu daga cikin mutane man wanda yattakhidhu min dunillah zai riki wani kuma bayan Allah wani wanda ba Allah ba shi zai kama damau shi zai makalkalewa yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah nawa kenan daidai wa daida kun gano wannan daidai wa daida yadda suke son Allah haka suke son wannan to ina ga wanda yake tahi soyayyar ya ta dara yadda yake son Allah wani yana son Allah goma bisa ɗari ne ya ɗauki wani yake son shi tasa'in bisa ɗari to shi kuma fa kun gano wannan da kyau ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دون وأن دسك بي da waɗanda aka bi ranar alkiyama za su baran bara iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabu kowa zai barranta da kowa Allah ta'ala ya sauwa to kaga tun kafin a je ranar alkiyama kwara mutum ya barranta da wani a nan duniya yi bara'a da kowa yi wilaya kamila ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama na ba abin da zaka ce ba abin da zaka kudirce a zuciyarka sai abin da ya zo daga wurin Allah daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kai ma kanka gata kai ma dukkan wani mai sauraron ka gata amma in dai ba haka ba to lalle ilalla ka dora shi akan doguwar hanya Allah ya sauke abu na biyu wa an yuhibbal mar'a ya zamana ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba dan komai kake son shi ba sai domin Allah to kun ga wannan soyayyar da kake ma mutum daga yana ta samu asali daga wurin Allah to tunda kana son shi ne domin Allah sai aka gama karatu Allah ya sauwaki bai ɗauke ka a mashin ba sai ka ce kun bata eh kun gano wannan da kyau ya zo wucewa kai ka ɗauka ya ganka ashe bai ganka ba sai ya wuce sai ah bi yadda muke da wani ya zo ya wuce na ga mota shi babu kowa kuma bai ɗauke ni ba shi na sai a ɓata wai don ka bambance soyayya da kake mai don Allah da kuma don abin hannunsa ko don matsayinsa saboda ka idan don matsayinsa kake son shi ko don abin hannun shi kake son shi ko don faɗa a ji da yake da ita kake son shi to ka sani fa baka shiga cikin wannan ba ina fata mun gane wannan mu dinga fahimtar sharuɗa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake gindayawa akan waɗansu al'amura abu na uku wa an yakraha kuma ya kyama ya guji an ya'uda fil kufuri ya kasance cikin kafirci ba da iz an qazahu Allahu minhu bayan da Allah ta'ala ya tsamar da shi ya kautar da shi daga kafirci kama ya karo an yi kwazafu finnar kamar yadda yake jin tsoron kada a watsa shi cikin wuta abu na nauke na uku duk wanda ya samu waɗannan wannan ya samu alewa ta imani kasan alewa akwai zaki sosai da sosai ya samu ɗanɗano da ake ya ɗanɗano na imani abu na farko wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi min masu kuma eh abu na farko kenan amma za ga wani ya samu wani hoto kamar zai mai sujada to ina ga a ce ya ga mai hoton sarari kun gane maganar ya ga hoto kamar zai mai sujada ina ga ya ga mai hoton a sarari ya kake ganin zai kasance Allah ta'ala ya sauwake to haka wannan biyayyaka ga Allah biyayyaka bin ka'idoji na Allah ta'ala da ya gindaya shi zai nuna soyayyarka kin yi kuma shi zai nuna kiyayyarka ko da baka faɗa ba abu na biyu ya zama ne yana son mutum ba dan komai yake son shi ba sai domin Allah me aka bari ya soke wajibin ya ce wa an yuhibba lillah ya zama yana so domin Allah wannan wacce kake nema za ka aura don me kake santa eh kun yi dariya eh tana santa don Allah wannan tarafi ne kowa zai iya faɗa ita da awa kowa zai iya yi shi sa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce lau yi nasu bi da'awahum inda ana bai wa mutane duk abin da suka kai ƙara a ɗauka a basu ladda rijalun amwala qaumi na mutane sun kai ƙarar dukiyoyin mutane kawai yace ai motar nan tashi ce shike na sai alƙali ya dauka ya baka a'a albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara albay kawo hujja tana tabbatuwa akan wanda ya kai kara shi zai kawo shaidu yanzu ka ce kana son Allah ka ce wancan dan Allah kake son ta sai mu ga alama kun gano wannan da kyau ko ta ce gaskiya ka rage gemu Daga ce to ai daman an yi sabani a kan shi ne. kuma lafar ulama rahama sai ka ɗaye shi eh kun gano wannan da kyau ko ta ce gaskiya irin haddan nan da ka tasa a gaba ita tana tana so dai a ce kullum ana tare to kenan tunda kana karatun ƙur'ani awa uku yanzu ka dawo da shi awa ɗaya da rabi wai fa kamar aure kenan sai na ga aure kuma fa mun gano wannan da ke saboda ka da'awa na ana so kowa zai iya yi kowa zai iya yi amma a gani a ƙasa kisa al-imam ibnu kasir yake cewa fadin Allah ta'ala abin nan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yace wannan ayar raba gaddama ce akan dukkan wanda yace yana son Allah yana son manzon Allah wannan ayar ta raba gaddama sai na ta raba gadama fattabi'uni ku bi ni kowa zai iya ce maka yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa zai iya faɗa wannan ba shi bane da'awa ce kowa zai iya yi amma a ga alamar aqidar ta zama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tauhidin sai ya zama irin na manzo Allah imanin sai ya zama irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maganganin shi ya zama irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun gano wannan da kyau mu'amalarsa tufafin da ya sa irin tafiyarsa irin zamansa irin shirinsa irin maganarsa irin cin abincinsa irin abin da yake ci duk su zama irin na manzan Allah kaga wannan ko bai faɗa ba aka ce kai wani bawan Allah ne ko ba ka ji cewa ba da kanka za ka faɗi wannan amma mutum ya zo ya ɗauko bajujala yana kiɗa a masallaci yana tayi marisa ta sha kafso wasu tsabagen rashin kunya tsabagen rahin sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsabagen jahiltarsa ko mutum zai na wa rasulullah a billahi min shaitanir rajim saboda tsabagen rahin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dago ganga yana kida yana ya na Khadija Mustafa wasu kalmomi ne kufriya wai yana ya na balarabiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك السلامة والعافية لا إله إلا الله وأنه إذن كلمونيني ما سكر فنقسكي تكاد السماوات na ne? wannan mugayen maganganu ne ake jingina su ga afdalu khalqillahi ala al-itlaq to ana ya na balarabi ya a'udhu billah mata manzo Allah ka dinga sufantawa a irin waɗannan maganganu Allah ya Allah ya tsare mu wa an yakara an ya'uda fil kufri ba'da iz an qadahu Allah min mutum ya kyamar fa ya kasance cikin kafirci bayan da Allah ta'ala ya tsamar da shi to ga nan dole mutum zai zama akan riko da addini abu na farko abu na biyu akan addu'a annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da addini na akan zuciyata akan addinin ka ya Allah sai ka dage da addu'a domin Allah ta'ala yana cewa wani qallibu afilatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra Allah yana jujjuya zukata yake Allah tsira da aminci Allah bata a gare shi ya bada hadisi yace da yawa mutum zai waye gari yana mun ya waye gari kuma yana kafin ko ya kai marece yana mummuni ya waye gari yana ba kaga abin sai mutum ya dage da addu'a za a ga mutum fadda danshi danshin alwala a jikinsa amma ya ce alwala shi ta kare zai je ne zai je sake alwala to haka fa imanin yake mutum yanzu sai ka je yana da wani abu ya warware mishi imaninsa to dole ne mutum ya ji tsoron komawa ya ji tsoro ya kasance cikin kafirci addu'a jajircewa akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abubuwan da suke warware imani domin ka guje su shi yasa kake ganin malamai sun soke wajibin da ke kansu sun rubuta ahkamun ridda a cikin littafansu anan nan kurkusa muktasar khalil na khalil bin ishaq ya yi babi na ahkamun ridda babu ridda ya jero kakwasan shine kundin malikiya ya jero abubuwan da ke warware musulunci balle a cewa ko a bakinka aka ci ka ce da wani da wani ba musulmi bane sun fita daga musulunci a'a abin yana nan a cikin muktasar an riga an rubuta shi wasu kuma sun ware littafi mai zaman kanshi shine nawaqidul islam ko na nawaqidul iman dole mutum ya san su domin me ya guje su kamar yadda ka san kana karanta nawaqidul wudu'i dan ka san abubuwan da suke warware alwala Allah ya tsare mu Allah shi kare mu walahuma kuma suna da ruwayar hadisi marfu'an marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maki Allah yana cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku bai cika ya zama yana da cikakken imani hatta akuna ahabba ilaihi min waladi har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi shiwa shi mutumin annabi sallallahu ya zama shi kafi so akan wa waladihi akan dukkanin ƴaƴansa wa walidaihi da kuma wa iyayensa guda biyu wannasi ajma'ina da mutane baki daya idan aka cire ƴaƴa aka cire asulu da far'u wa kenan al'asulu su ne iyaye faru kuma su ne wa ƴaƴa ya zama na duk faɗi tashi da kake yi ba a kan ƴaƴa ba ba a kan iyaye ba to a kan wa kuma to ba su ne da abin da suke wahalar da mutane yanzu ba to Allah ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare yake cewa imaninka ba zai cika ba sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka fi biyayya sai ka fi ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ƴaƴanka da kuma iyayenka da mutane kuma baki daya wannasi jama'ina da sauran mutane to kaga sauran wannasi jama'ina anan malamai za su shiga ko an faɗe su a cikin nan a'a tunda ƴaƴa da iyaye aka faɗa kun gano wannan da kyau ko to ya zamana anan malamai za su shiga anan waye za su shiga duk zai ga son manzon Allah a kansu muddin wani malami zai baka doka da ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kaga girman wannan malamin ka je ka aikata wannan aikin wannan karara ya nuna cewar ka ga girman malami sama da girman wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai ma ka san kai ma kanka wannan hukuncin ku waye kuwa Allah ya sauke وعن المقدام بن معد الكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ورسوله مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه الله يقال مش يده in aka ce radiyallahu an Allah ya ƙara mashi yadda ko Allah ya yadda da shi ko Allah ya yadda da shi ko duka Allah ya yadda da shi kaga ala sigatil kabar kenan khabar kana ba da labarin Allah ya yadda da shi domin Allah ta'ala yana cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu Allah ya yadda da shi hakan nan kuma kace Allah ya yadda da shi addu'a kai domin Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la ya kai qulubina ghillan lil ladzina amanu ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa yushikur rajulu muttaqiyan ala arikatihi mutum ya kusa mutum ar mutum ya shafuwa kowa da kowa duk wani aka da sifarsa yushikar rajulu muttaki'an ala arikatihi mutum ya kasance yana kinshige yana kishingide akan kesansa akan kujerarsa yana kishingide ko akan fulansa ko akan matashin kansa amma idan aka ce arika shine gado da ake yi ko kujera da ake da katako kun gano wanda ke ko sai a zauna akan shi shi jaminsa shine me ra'ik yana kishingide yuhaddithu bi hadisin yana karanta da mutane karatu yana karanta da mutane batutuwa min hadisi daga hadisaina ko daga maganganuna yana karanta wa mutane maganganuna fa ƙulu sai ka ji ya ce na wa kun kitabullahi azza wa mu abin da ke tsakaninmu da ku shine littafin Allah fama wajadna fihi min halalin istihalallah duk abin da muka samu a cikin qur'ani na halas za mu halasta shi wa ma wajadna fi min haramin haramna duk abin da muka samu a ciki na haram to haram ne ala maki Allah yake to ku fa saurara wa inna ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama Allah lalle duk abin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya haramta to daidai wa daidai ne da abin da da abin da Allah ta'ala ya haramta wannan sifa wa ake bayarwa eh sifa wa ake bayarwa wannan eh ta zini waɗannan gyauro ne yi kun san gyauro kun san gyauro eh ba gero ba gyauro menene gyauro abin da aka shuka bara kun gane ko na mutuwa ya mutu shi kuma da yake da ƙarfin rai ya kawo bana ruwan da mana bana ta jika shi ya fito kaga shi yake fara isowa a cikin amfanin gona su yan tatsi na ai gyauro ne gyauran wa gyauran khawarijawa kun gane wannan ko gyauran mu'tazilawa ne su ne iyayen gidansu daga nan ta tsinancin ya fito suke cewa su ba ruwansu da ne da hadisi amma su asalin matahiyar abin ba kai tsaye suka ce ba ruwansu da hadisi ba ta suka a ba ruwansu da ahadisul ahad hadisai da suke ghara'ib mana hadisi da yake ahad a sinadinsa an samu matakala ɗaya da mutum ɗaya ne ya ruwaito shi to babu ruwansu da wannan hadisin eh kun ga ta inda suka shiga sun manta ita karan kanta manzancin ba mutum guda iso da ita ba eh ba mutum guda iso da ita ba annabi sallam da ya tura mutum Mus'ab ibn Umair zuwa Madina ba shi kadai bane to kuma sai a ce ba a kama maganar mutum guda kun gane wannan da kyau ko ga wannan shine waɗanda suke kurkusa da mu na wanda yake kai tsaye ko kwakwalanka suka kai su ne yan tatsini da suke ganin abin da yake halas a cikin qur'ani shine halas abin da yake haram shine ne haram abin da yake haram a hadisi ba su yadda da haramcin shi ba kayan ko nan kai tsaye zaka ce musu cin kare ya halatta ko akwai haramcin cin kare a cikin qur'ani babu haka wannan tasini yace ne ce mu wai ai dabbobi takwas ne kawai suka halatta a ci sai nace in in ce ai ƙware kuwa yana faɗa haka da kwakwalwarsa ta kai akan samaniya ta azwaj min al-du'ani sinani wa min al-ma'zuf sinani na janyo mai ayoyin guda biyu nan bai iya jansu ba na fassara mishi su na ce su waɗannan ya ce eh waɗanda ba su ba ya ce a'a na ce to yanzu zaben da kake ci ba zabo agwagwa kaza zakara talatalu duk babu su a ƙur'ani kun gano wani fafu hitar lafi kafa sai ya ɗumauce bayan da ya gama gamsuwa akan wannan tabarkin ba na daidai ba ne sai na ce mai to a yanzu zan ce maka cin kare ya halatta dole ka yadda sai ce kamar ya sai na ce gaba kaɗan Allah ta'ala ya ce ƙulla a jidu فيما ma إلي ilayya muharraman ala يطعمه إلا illa an ميتة maitatan aw dama أو aw خنزير فإنه رجس أو rijsun aw لغير الله li ghayri كري a جاكي kun gano wannan da ke ko to a cikin su babu kare dan shi ya dauki wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha shine abin da ya ja shi ba dan a ci ba ba wannan magana muke ba yana ce to shi kuma kare fa kun gane ya tambayar dole tun da bai yadda da hadisin da ya haramta cin kare ba to kuma ba ya magana ba to ko tun da Allah ta'ala bai haramta shi a faɗin shi da ya ce la ajidu fi ma ohiya ilayya muharraman ala fi yat'amuhu illa an yakuna tatan kare ne a'a aw dama masfuhan kare ne aw lahma khinzirin kare ne haka dole dan ne dole ya kama kare ciki ɗaya kenan aw lahma khinzir ko nama mai alade kitse fa kashifa na alade kun gane maganar dan mai aya ta ce lahma khinzir to kitsan alade fa kun ga shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ma al'umma shi tokaciya kada mutum ya ji cewar ya cika ya batse wai babu ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani wanda ya ji wannan to ya sani lallai ya kama gurbatacciyar hanya ba hanya wacce take ta daidai ba ba ta farki ne wanda yake na daidai ba Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi mun gano wannan da kyau sabili da haka za ga ai dole dole ne ga musu sai shiru ya ce kawai ba zai yadda ba akan ka'idar wa jahadu an wastaqanata anfusuhum gulman wa ulwa kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ya kawo su babu su dan ya tashi tun daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa min al-jinnati wan nas mu ga a inda aka faɗi daga watanni saboda ka shi a wurin da janairu da fabrairu da maris da afrilu da mayu da yuli yuli da yuni da yuli da satumba da oktoba da nuwamba da disamba da almuharram da safar da rabi awwal da rabi sani da jimadal ula da jimadal akhira da rajab da sha'aban da ramadan da shawwal da zulqa'ada da zulhijja duk ɗaya ne tun an faɗi januwari a qur'ani an faɗi al-muharram a qur'ani an faɗi maris a qur'ani an faɗi rabiul awwal a qur'ani tunda Allah ta'ala ce inna iddata shuhur inda Allah isna shahara shaharan isna ashara shaharan inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shaharan yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun shuhur Allah ya sauke wannan dandali ne na bata shi ku kasan dandali da mai da yake dandali uban shagalallu ko ya bi da taka yayi asara ko bai ta komai ba yayi ta sallah Allah ya sauke dandali dandali ne na bata harkar ta tsinanci dandali ne na bata dandali ne na bata da batattu akwai wallazi ta wallaki kibar hudun babban su din da suke ji da shi a nan garin na wajen yadda yake musu fasara da suka ga dama saboda tsabagen mai wayo ne yana sana'a yana sai da gishiri da abin da ya shafi omo da sauransu da kayan shafe-shafe idan yin zai fito ya je ya alwala daga shagon shi yana fitowa sai ya wanke hannun zuwa kuɗi daga nan kuma sai ya je wani wurin ya je ya kama alwalar na ce me yasa tunda yana sai da omo da ya ɗebo ruwan me yasa yi wancan wankewar ai kamata ya da ya ɗebo ruwan sai ya anta ya shi a fuskarsa amma da yake shi mai wayo ne sai ya wanke zuwa kuɗi ko ya matsayin wanke hannu sannan kuma sai ya zo ya wanke kuma zuwa Allah ya sauke ka'ida ita ce mallam ya rubabi qada'i Musa ya rubabi qada'i Fir'auna duk wanda bai share kasuwa share masallaci ba zai ta kasuwa duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kaga ya dauko wani mutum yana bi haka ne ko baka bane duk wanda bai bi manzon Allah ba sai ya bi wani wannan kuma haka ka'ida take kuma kai ka san bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai zai bi kororo ne yana bin mutane ba duk wanda bai ji magana manzon Allah ba sai ya ji ta wani haka ki kuma haka ke ba duk wanda bai ji magana annabi Musa ba sai ya ji tawa ta Fir'auna amma wai ya zauna haka kawai ba su yi wa manzan Allah biyayya ba kuma ba ma wani ba a'a kai ina a inda bai wa manzan Allah ba sai yayi wa wani Allah ya sauke biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da rassa masu tari nawa, za mu shiga cikin rassa babu tahridihi ala luzumi sunnati wa targhibi fi zalik wa tarkil bid'i wa tafarruq wal ikhtilaf wa tahzir min zalik babu tahridihi babin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburarwa yake kwadaitarwa ala luzumi sunna akan luzumtar sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na abin da ya shafi aqidar shi aqidar shi kuma irin aqidar annabawa ce duka da abin da ya shafi mu'amalarsa da abin da ya shafi ayyukansa na zahiri da na baɗini wa targhib fi zalik da kuma yadda ake kwadaitarwa fi zalik ka kwadaitarwa kenan ko domin fi ta biyu wa fi zalik da kuma kwadaitarwa aka haka wa bid'i da kuma barin dukkan bid'o'i wa tafarruqi da kuma barin duk abin da zai rarraba kawunan mutane shine me shine bid'a duk abin duk wannan rarrabuwar da kaga kawunan mutane sun rabu shine akan bid'a akan bid'a ce inda za a zo kowa ya saki nashi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai za a rarraba ba za a rarraba ba shikenan domin abin bauta kwaya ɗaya ne shine wa abin bi kuma guda ɗaya shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an kammala to amma ya ce a'a wai ba za ka gane manzan Allah ba sai ya ginda ya maka wata baharmaliya wai sai ka kace ne sai ka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole kuma a samu mai rarrabuwa to mu kowa zai ce to kuma nashi za a bi haka ne ko ba haka bane wal ikhtilaf da kuma yadda annabi sallallahu ya tsoratar akan barin sabani wa tahziri min zalik da tsoratarwa akan haka wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala da yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah wai wannan ne wai ake cewa wai makin manzan Allah wai wannan mutum yi tsoron Allah mana mutum yi tsoron Allah akwai wani daga cikin magabatansu yake cewa ana yana zagin ibnu taymiya ana zagin ibnu taymiya wani ce ibnu taymiya yana da bala'in girman kai sai wannan sufin suna rikici da ibnu taymiya fa sai ce bai yadda da wannan ba bai yadda a ce wai ibnu taymiya yana da girman kai ba saboda ne yace saboda Allah ta'ala ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al haqqi wa in yaraw wa in yaraw kull ayati la yu'minu biha yace shi kuma ibnu taymiya Allah ta'ala ya buɗa mai qur'ani ne kamar kace gashi na a gaban idansa yana daukan wanda yake so ya dauki wannan ayar ya dauki wannan ayar saboda ka yace shi bai yadda ibnu taymiya yana da mai domin Allah ya ce zai karkatar da ayoyinsa ga dukkan waɗanda suke da girman kai kun gane maganar kuma ga Allah ta'ala ya buɗe ayoyin shugaba gawa ya ce to bai dai bane kuma yana da girman kai ba wannan fa wasikum sama'una lahum ne wa shahida shahidun ne min ahliha yana cikin su ne fa yake faɗan wannan maganar kun gane wannan da ke ko to kaga irin waɗannan ba za ka bashi hukunci irin na sauran ba duk cewa shi din yana cikin su ne amma ba tsindin ba yake cewa laqad kana lakum fi rasulullah Allah ta'ala yake cewa laqad wallahi domin lamun lamun lifida ce aka wata ga qad tawdi'atan lil qasmi ai jawabi ne lil qasmi al mahfuz wallahi laqad kana lakum fi rasulullah rantsuwa da Allah tabbas zahir hakika ya kasance muku ga ma'aikin Allah uswatun hasana kyakkyawan abin koyi an guga ɗauki rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kyakkyawar abin koyi a tare da ku a aƙida shi a ayyukan shi a mu'amalar shi a zamantakewar shi da iyalinsa a kasuwancinsa a komai da komai nashi wannan ga kowa ga kowa kasan abin yana da tsada sai Allah ya ce liman kana yarjullaha ga dukkan wanda ya kasance yana kwaɗayin Allah yana son Allah yana fatan ya haɗu da Allah wal yawmal akhira ga dukkan wanda ya kasance yana son rana tashi alkiyama yana son rana tashi alkiyama hisabin sai zama da sauki wa zakarallaha kasira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawan gaske akan karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin Allah ta'ala ya turo annabi sallam da littafi ya sanya shi yi bayanin littafin kun gane ko shi kuma sallam ya yi bayanin littafin nan da bakinsa ya yi bayanin littafin nan da ayyukansa wa qaulillah wa qaulihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bi na ku ya kawo wannan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shay'an lasu minhum fi shay' inna ma amruhum ila Allah kuma yunabbihum bima bima kanu ya'malu ya kawo yaf'alun lasta minhu fi shay a nuska ta bai kawo wannan ba wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace innal ladzina farraqu dinahum ana akwai ruwaya guda biyu akwai ruwaya ta farko innal ladzina farraqu dinahum akwai ruwaya kuma innal ladzina farraqu dinahum su innal ladina faraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka rabu da addinin su suka aje addinin daban suka koma wani wurin kuma suka kama wani abun da ba addini ba shine faraqu dinahum imam shafi'i rahimahullah ya nasanta wannan ya nasanta wannan qira'a mana qira'a ce in kokolwa ta bata abinda bata akhawan hamza da kisa'i suka rabu da addinin su suka koma wani wurin kuma suka kama masu kule kenan kun gano wannan da kyau ku sai kama wani abin da ba addini ba lasta minhu fi shay kai baka cikin su a kowane bangare kai wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma innal ladzina farraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka yi ma addinin su a yaga eh kowa ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan kenan suka daddatsa addinin eh lasta minhum fi shay kai baka cikin kowanne daga cikin su Allah ta'ala ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai suka rabu da addinin suka koma gefe ko kuma suka yi ma addinin ayaga kowa ya dibi nashi ya ce in an shiga ba a fita ko ya zo ya dibi nashi ya ce a zo a shiga in an shiga har gidan aljanna ko kana sallah ko kana umara in dai baka shiga ba baka ciki kun gane wannan sai Allah ta'ala ya ce da manzon lasta minhum fi shay baka kansu baka tare da kowane daga cikinsu wannan maganar malam ne faɗa sai fa qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala ai tana na shafin kare cikin suratul an'am sai ka jini karanta ta to amma bambancin majalisar su ba a karanta da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a karanta da sa a karamomin wasu ake karantarwa falalar wasu ake faɗa ana faɗa ana faɗa ana faɗa ana faɗa haka ji to daman ba a karanta da shi falalan manzon Allah ba balle ya ganta a falalan wani ake faɗa mashi har yanzu yake ganin ai wani ma ya fi manzan Allah ne ba kusa ba Allah ta'ala ya sauke wa qauli na biya wannan bashin kenan ku, wa qauli ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yace shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku addini ma wasabihi nuhan ma al-mawsuliyya fi al-umum Da za ka man ma tufi da ni macin kulle kunu ya aukari Fasma'a. Ma wasu sabbin wani wuƙan. Dukkanin abinda Allah ya yi ma'anar wani wasu ya da shi, ya mashi umarni da shi. Wanne zin auhena Da kuma dukkanin abinda muka yi wahayin shi zuwa gare ka. Shi aka shar'anta muku. Shari'a laqum ya shar'anta muku. Shi yake nan. Allah ya shar'anta muku. min addini na addini ma wasa bihi nuhan duk abin da yayi wa annabi nuhu wasici da shi mishi umarni da shi wallazi auhayna ilayk da kuma dukkanin abin da muke wahayin shi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai daraja wa kenan wa ma wasaina bihi ila ila ibrahim da kuma abin da muke wasici da shi zuwa ga ibrahim wa ma wasaina bihi ibrahima da duk abin da muke wasici da shi zuwa ga annabi ibrahim alayhi salam wa Musa da kuma annabi Musa alaihi salam wai menene wannan abin eh shin menene abin da Allah ya wasici da shi zuwa ga annabi Nuhu menene abin da ya wasici da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da ya wasici da shi zuwa ga annabi Ibrahima me ya wasici da shi zuwa ga annabi Musa da annabi Isa an aqimu dina shine ku tsayar da wannan addinin. ku tsaye da hicicci kada iyaye kenan kada ya karkata ku tsaye da hi ku tabbata akan addinin irin na annabi nuhu irin na annabi sallallahu alaihi wasallama irin na annabi ibrahim irin na annabi isa irin na annabi musa wala ta tafarraqu fi kada ku raba a cikin addini to wanda ya kawo rarrabar kai ka zo ka ce a dinke wai sai ake ganin ka kai kai ne kake baka son a haɗu wai kai kake raba kan al'umma sai da ka ce a dinki a ina kace a ɗinki akan kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah haka haka fa wai sai aka ce kai ne baka son zaman lafiya kai ne baka son mutane su abin nan kan mutane ya haɗu alhalin kai kake kira zuwa ga tauhidi shi kuma tauhidin nan ma'anar shi shine haɗuwa wahada yuwashidu at-tauhid shine fa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine da'awar annabawa gaba ɗaya al'umma ta kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shi yasa aka kaɗe ta abin bauta aka kaɗe ta abin bi sai da inda abin bin suna da yawa kowa zai ce abu nashi sai zama nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za a bi addini irin nashi maganganu irin waɗanda ya zo da shi duk wani nau'i na ibada irin wanda ya zo da shi irin wannan za a yi kuma kin yin irin wannan zai janya mu mutane abin da yake ba shi ne daidai ba Allah ta'ala ya sauke wani irba bin sariya ta rabbi Allah anhu qal wa abana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama maw'izatan balighatan zarbat min al'uyun wa wajalat min al'qulub فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع فيما تأهدنا إليه فما تأهده إلينا فما تأهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وترمذي وصححه وابن ماجه mun ji ruwayar hadisin ko ya ce wa anil irbab bin sariya an karbo wani hadisi daga irbab dan sariya Allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki domin wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi haka ya zama na a tsoratar a kwadaitar a karantar da mutane aqida a karantar da su ilimi a tarbiyyantar da su a wajahar da su zarafat min al-uyun sai da idanuwa suka zubar da hawaye wa wajilat min al-qulub zukata suka razana suka kadu fa qala qa'ilun ya rasulullah sai wani mai magana yace ya ma'aikin Allah ka anna hadhihi maw'izatu muwajjihin wannan kamar ka ce wa'azin mai ban kwana Fa famata ahiduhu ilaina ya ma aiki Allah me zaka ban mana tun daga alamun kamar zaka tafiya ne me zaka ban mana faqal sai ma ma'aikin Allah ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasici da jin tsoron Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka usikum bi taqwallah ina muku wasici da jin tsoron Allah kuma Allah ta'ala ya ce wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah tun tsoron Allah ta'ala shine riko da abin da Allah ya umarni da kuma nisanta duk abin da Allah ta'ala ya hana wannan shine jin tsoron Allah wa sam'i wa ta'a kuma ku ji ku bi ga wa kenan ga shugabanni wa in kana abdan habashiyan ko da ko shugaban nan bawa ne ɗan ƙasar habasha gashi bawa gashi baki abubuwa no kenan biyu ku ji ku bi a wata rawa in ta'ammara alaikum abu ko an ɗora muku bawa ko kuma bawan ya zama shugaba a kanku ƙarfi da yaji ba ku kuka zaɓe shi ba fin karfin ku ya zama shugaba dole ku ji ku bi an gano wannan da kyau domin wannan shi zai sa al'umma su samu kwanciyar hankali in ba haka ba kuma za a zama katula makatulan in ji ƙalar rayu ce katila makatula da sautin ma'aikin Allah yake cewa fa innahu man ya'ish minkum yadda al'amarin yake duk wanda ya tsawon rayuwa daga cikin ku ba'adi anan ne ko ce akwai fa innahu man ya'ish minkum ba'adi duk wanda ya tsawon rayuwa ya rayu daga cikin ku bayana fa sayara khilafan kafira zai ga sabani ne tarin yawa sabani a aqida sabani a maganganu saɓani a komai da komai zai ga saɓani a ayyuka zai gansu masu tarin yawa fa bi sunnati to ku yi riko da sunnata wa sunnati khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunna na halifofi shiryayyu almahadiyyina masu shiryawa sunna no kenan kun yi shiru akwai sunnarsa akwai kuma sunnawa kuma kowace a yi mai a yi riko da ita gangan isa ya ce ta masaku biha ku yi riko da ita sai kawo mai ba'un sik billazi uhiya ilaik kun gane wannan ku yi riko da ita gangan saboda haka yanzu sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi riko da ita sunnar halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi riko da su su kuma halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne Abubakar umar usman ali kun gano wannan da ke ko saboda haka yanzu abin da waɗannan suka yi za a kira shi bid'a ko za a kira shi sunna ina nufin kuma za Allah bai yi ba amma waɗannan suka yi kun yi shiru sunna kenan kuma za a yi riko da ita kun gano wannan da kyau wannan zai nuna muku kidahumancin mutumin da zai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hada qur'ani ba sai na Uthman ne ya hada qur'ani idan ku ce bid'a babu wajibi babu kaza babu kaza sai manzo Allah bai hada qur'ani ba ai sai na Uthman ne ya hada qur'ani kuma yayi bid'a dan yayi abin da manzo Allah sallam bai sanya shi ba eh kun gano wannan da kyau don menene wannan sunna ce kiran sallah ranar juma'a kafin kiran sallan farko waye waye fara yi sunna ne ko ba sunna bane kun yi shiru ko dan ba ku yi ku kun gane wannan da kyau saki uku lokaci guda ya zama saki uku waye tabbatar da shi a yadda ake ce da ku umar sunna ne ko ba sunna bane wai na yi kamar duk tsoron bada kuke yi za mu dasa aya a nan gobe za mu sake maimaito kan hadisi din subhanakallahumma bihamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk